janyo janyo na ga jalar ma eh janyo na ce mana na ga wallahi ya ke da kyau ka tafi kai ka ki mai talaushe ni ba kai ki kai ki rike ki rike hannu kan alfa akan ta wallahi alfa zazi eh, ne kwantar kwantar ko marar ne ina dauka ajani ne ya shigo ajani ne ko marar ne ya aka yi wallahi tun safe tun karfe shida muka zo janin ne sun je kwana can ya su dawo eh sun sha kwana ya wani ma fa ya je bakin kofar wancan point ɗin eh, eh shi wallahi da muka je wajen kawai ma ga ya dawo kai wani ma nan ya tsaya ai kuma kun yi ganganci eh kun yi ganganci da kuka zo ai yanzu yanzu ai sun daina tsoron wannan yanzu ai kwamarar dawa ake samowa saboda wa'annan da kake gani aljanu ne ƴan taurin kai sai da kwamarar da ai na yarda da maganar ka dan wallahi wani da yazo dabga mana turanci kai wani ma da yazo da national anthem ayya bibele ne shine ka san me ah. yanzu ina da mai gida bari in kira shi ai sai da kwamarar dawa ai tare da sarakuna aljanu muke mitin waye sarkin aljanu na yamana chief comrade bari in je kira a awolu bari kira a awolu ka ku ce na ku tafi ba na iya koma kan amma oh god oh god oh na rantse ma da Allah da na san irin kala ajinin nan ne kadan zan zo Allah ya tsine mu kai ne uga wallahi kai ne fa uga wallahi kai na rantse da kai ne yau kai ne uga na ba ma kai ne wallahi kai ne uga alhamdulillah alhamdulillah shikenan senior man senior man

Thôi em ra cái kìa bay Không anh đi Thôi Chị để đi chụp lại nữa lần thì chị để Xin vô mà Mặt ra See you, man. See you, man. Excuse me.